abin ya ba mutane mamaki ko akwai wani sirri ne da zaka iya faɗa masoyanka eh dama abin aina cikin zuciya da dare ne ya dare ba take ciki ba <laughs> eh dare ba take ciki ba ka gane ko bayan dare ba take ciki ba ina fatar ai sai ta waye ai asabar na buge ne ni ko ni zo lahadi ko ware kuwa ina fatar sai ta waye ranar lahadi ran da kowa bai ni irin kowa kamar idan da kunya tare asabar ni ko kunya tare cikin lahadi idon kowa ya gama gani kowa ya zo kowa na ciki to ya sani ce to gaskiya ba zan yarda ba ai kaga da ya kawo gari na matsa mishi mu idan ba da shi sai ya nuna baya dambe da ni ya ce da shaban ya kai shaban bai ba shi dambe ba sai ya dawo da baya da yake Allah ya ya alƙawari ya alƙawari alƙawari Allah bai tashi sai kuma ya zo da kanshi da yake kisan na biya shi sai ya ce min ka ɗaura hannun mu dan ba da shi wani ce ai abin da muke faɗa kuma sai Allah ya kawo ɗan tsalli ce ya jawo da kan take hili ya aje shi ma kawai take hili ya aje to da yasa Allah ya kaddace sai abin dole sai ya biya bashi eh sai a wutar dambun za da yi baka cakacau za su yi dai to an fara samun salati sai an kace musu su yi dai da yake Allah ya kaddace sai sai da hasala ma na bai hannuna na bai hannuna ba la kaddace sai an yi dambe kuma na zo na ka daura hannuna ai ya ka ga al'amari eh gaskiya ne hakika saboda mu shaida ne to akwai wani dan jita-jita da nake ji na mutane na faɗin cewa ka san jamawa suna da magana kudawa na da magana suna cewa ai ba ka iya damba da alasan wannan magana haka take ko kuwa ƙarya ne wallahi Allah duk dan damban Najeriya ai ne yanzu mutum biyu ka mutum biyu ne dawa dawa da alasan na da autonomous alasan da autan mamman eh. da kuma durin wannan kai wallahi dan kallon diyage da samfuta na jamus da kudawa da gurmada na'am su sura mu dan bannan ido dai kawai da alasan da alasan da autan mamman su kadai kake jira zai ya ta muke yin da su duk wanda ya samu wani wallahi ba zai bashi ba kutumar durin wannan kai mai kulli ya kulli shi ya yi shirinsa amma kai dai kana shirye ne shirye nake duk wanda ya to yace me yana yi to ni na yi dan ba guda nan ke ta wallahi faduwa guda ci. gaskiya ne duk abin da Allah ya ci a harkar da ke na roki kaddara haka Allah ya nawa ba wani abu da wani dan an zai cewa wani nema a duk abin da san bawa ce Allah daga Allah ne gaskiya ne komai zaka ka yi zuciya daya gaskiya ne ki fata to alhamdulillah yanzu dai idan na fahimta dai a Jamus ka faɗi wanda kake target Assalamu alaikum masoya maza da mata babba da yaro sunana Dima nan Abbas. To yau ma dai gani da jarumi babba haziki kuma ɗan damban maɗa wato dogon ɗan ladi geza. Mutane na cewa wai kuda nake ɗaukowa na fira da su to yau dai gani ga dogon ɗan ladi geza ɓangaren gurmaɗa. Ani ba ni da alƙibla kowa nawa ne. Saboda haka zan haɗa ku da dogon ɗan ladi geza domin mutane sun saba tambaya na akan YouTube. me yasa ba na firar da dogon dan ladi geza to yau gani gashi dogon dan ladi geza me zaka iya gaya yanka da farko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a musulmai iyayen gidajen mu mun yi muku fata alkhairi na irin yadda kuke muna muna godiya ga Allah subhanahu wataala da irin abubuwan da kuke muna dan duk wanda ke ma addu'a ai yana son ka dan bai son ka ba zai ma addu'a ba duk wanda ka taka dan da yace ubangiji Allah sa wani ya nasara akan wani babban musoyinka ne ko gaskiya wa gaskiya ne kaga muna fata alkhairi Allah samu dace kuma abinda kuke muna ci gaba da yi Allah ya baku sa'a da rabu masha Allah idan ladi mutane za su so su ji ka san za mu dauko abin da yake sama sama ba wai abin da ya wuce baya ba akwai damban ku da kuka da dogon Messi jama'a suna ta fadin cewon wasu maganganu damban farkon nan da ga kaza kaza har ka tashi kana mamaki kana dariya ko za ka iya gaya wa mutane me kake tunani a wannan lokacin? Eh wannan damben ai kamar ni na shi kaina dan ban ɗauki abin siriyar ba dan mun taka dambe sai na nuna in dahe shi kuma abin da na kai dafa ban samu ba in dawo sai ni kiya sun ci suna kai sai an na kai sai za na da kai ba sai tarbe ni gaskiya ne sai na sheni da yana sheni a lokacin nan nashin ya dan taba ni amma kuma bai taba ni kware ba sai ya dace ko in mai hannu ko ko in ɗan jaye in motsa haka in ɗan yi rawul haka sai ni ki sai ni nuna zuciya nuna zuciya shi na shi baya da kadan sai ni tsaya kuma Allah ba ya sa ya buge ni gaskiya ne to ai amma kuma na ga ai da aka dawo dariyan da kai wancan karan da aka buge ka ta ba mutane mamaki lokacin kuma da aka dawo ka buge shi sai mutane suka da kowace dariyan suka ce lallai abinda dogon dan ladi ya wa mamaki ya aka yi ma har aka buge shi amma mun yi mamaki kowa ma ya mamakin dana dawowa dan bawa shekari karama wannan kisa abin ya ba mutane mamaki ko akwai wani sirri ne da za ka iya faɗa masoyanka eh dama abin aina cikin zuciya da dare din ne dare ba ta kai ciki ba <laughs> eh dare ba kai ciki ba ka gane ko bayan dare ba ta kai ciki ba ina fatar ai sai ta waye ai asabar na buge ne ni ko ni zo lahadi ko ware kuwa ina fatar sai ta waye ranar lahadi ran da kowa bai ni irin kowa kamar idan da kunya tare asabar ribar kwai ta yi cikin lahadi idan kowa ya gama gani kowa ya zo kowa na ciki to ya sani ce to gaskiya ba zan yarda ba ai kaga da ya kawo gari na matsa mishi mu yi damba da shi sai ya nuna baya damba da ni ya ce da shaban ya kai shaban bai bashi damba ba sai ya dawo da baya da yake Allah ya ya alƙawari ya alƙawari alƙawari Allah bai tashi sai kuma ya zo da kanshi da yake kisan na biya shi sai ya ce min ɗan ɗaura mu idan damba da shi wani ce ai abin da muke faɗa kuma sai Allah ya kawo ɗan lici ɗan lici ya jawo da kan tsakiyar hili ya aje shi ma ya kawo tsakiyar hili ya aje to da yaza Allah ya ƙarfi sai ya abin dole sai ya biya bashi eh sai a wutar dan banza da yi baka cakacau za su yi dande, to an hawa samun salati sai an ka ce mutum su yi dande. da yake Allah ya ƙarfi sai yi sai na hasala ma na bai hannuna na bai hannuna ba Allah ya ƙarfi sai an yi dambe kuma na zo na ka ɗaura hannuna ai al'amari eh gaskiya ne hakika saboda mu shaida ne to akwai wani dan jita-jita da nake ji na mutane na faɗin cewa